uwar gida ran gida wai da Allah kuna ina ne haka eh wallahi wallahi kin ga mu nan muna wajen saukan alkur'ani ne wallahi dare yayi idan ya sauke ya same ni a gida amma ka dan jiwo bayan ka kadan Salmanu wai kai dan Allah me yake da mu gane Usman ka dauta kana dauta kun wannan nan kace so ka bani wannan kana ta hakka inna lillahi wa inna ilaihi Yawa, bari na gaya miki zai ɗauka mun emergency call ne. da Zan da zuwa. Aisha ba na baki hakuri bane. To ina son To munafiki. Kai baka aiki sai biye biye mata wallahi na dina in zai kin ƙara gani na da mace wallahi uwa ta ke zambe Allah adda ta ɗauka billahi da ta same shi a gadon baya ta kafta masa bayan sa ya buɗe ya juya ta sake ɗagawa yana dan Allah ki min rai ta kafta masa a hannu ta cire masa hannu ya sake ya tsaya yana duba baya da zai ba hannun da zai kare ta cire hannaye ya ta sake ɗaga addan nan ta kafta masa a makogwaro kawai sai ga farin makogwaron nan ya fito ah! Ah! farka daga bacci Aisha mu ga hannunki ba wuka hannunki yau sai na kashe ka ka je can kai fasikancin naka wannan yayi wancan wallahi tallahi jaki jaki zaka yi na so mu maka maganin matsalarka saka ka shiga gidanka hankali kwance ko bacci za ka yi ka kwanta da wannan riga ana ja kunnan ko acid za ta watsa maka sai dai kare akan kayan nan ba dai jikinka ba idan har ba ka daina yawon dare zuwa club da biye biyan yan mata ba wallahi rashin hankali ka dan gaba da gani a cikin gidan nan ko ka zauna to daga hannunka zuwa ina sama to idan ka sake mika hannunka dan ka ba hakuri dan ka dan sake dan sake taurin kai ne da shi wallahi taurin kai ne da shi maganin tauri ya kamata a sama maka tauri akwai rijiya a gidanka ba ba rijiya a gidan shadda fa dole ko da ka bata bat boot ka fito ta cikin kashi mutum ya fito ta cikin kashi wannan duk inda ka ajiye shi dan Allah ka dala maganin tauri kace ka wani bayan ka ko gudu wai mutumin nan da gaske yake ko? barki fara yanzu tantama yake a ah, wa zuciya ta ta yi barin saka Ki kawai sai daga wasu 'yan dama. je na same su ce musu da Allah a dan yi mun gwajin taurin nan yana miƙiya da kallo wata wuka a kai ba irin wannan kafa daya irin wannan Allah ya isa daga ce barkar ke baba lan yanzu su maso kike je tafi gida nan je zauna Aisha kenan ashe na karba garin dauri kwanta zo ta dauko